ya daidaita mishi bayi da wata damuwa ko matsala haka ai mana da nata bangaren ta ta sarautar duk abin da take so sultan yana mata haka kuma tana taimakon al'ummar ta gimbiya ummi ta samu nutsuwa makura domin ko iyalanta ne suke kan gaba da komai gimbiya mai gado ko sai dai idanu ba ta iya tantance komai zuciyar ta tana karanto mata mulkin sultan amma ciwon mantau da ya shige ta ya sa idanuwanta sun kawar a kansu bayi ku yangin gidan sun koma bangaren aimana kasancewar gidan sarauta ba a raba shi da 'yan gulmace-gulmace yanzu ko an yi gulmar Aimana tana zaune za a sanar da ita abin da ke faruwa. Sultan da Aimana sun jajirce wajen neman malaman da za su kula da waziri domin neman lafiyar shi. Hakan ya ba wa kowa mamaki a gidan ai da jikinta ya gama mutuwa ta riga ta gane ta zama banza a banza. Kare ya ga busasshen kura ganin babu wanda yake neman ta ya Sultan ne kawai yake kamanta adalci duk wani tsiwa da rashin kunya sun kaugare ta. sai idanuwa kawai ganin yadda Aimana take ɗawainiya da su hakan yasa Inar Aida neman gafarar Aimana Aimana kam ta ba tasa take ba akan yasa ta nuna kamar ba a yi komai ba a gidan Aimana tana zaune a gefen Sultan da cikinta da ya fito sosai Farida ta kwankwasa kofar tana shigowa. Ta yi saurin ja baya za ta koma tare da faɗin a gafarce ne. Aimana ta ɗan janye jikinta daga jikin Sultan ta ce me ke tafe da ke Farida? Allah ya ja kwananki kira ne daga Gimbiya Umma tana kiran wayarki. da ta sulta ba ku ɗauka ba ta yi magana tana dakewa tare da san kawar da damuwarta Aimana ta kalle ta Farida mai ya faru Sultan ya miƙe ya koma kan kujera Farida ta durkusa sosai gabanta tana gabanta tana zubar da hawaye Allah ya baki nasara uwar ɗakin nan yau masarautar Biliyam sun tashi da babban rashi Sultan ya zabura yana faɗin waye rasu Aimana tana kokarin miƙewa Farida ta ce Allah ya yi wa kaka rasuwa Aimana tana neman janye jiki ta koma kasa Sultan ya yi saurin rukota Farida ta nufe ta tana bata hakuri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suke maimaitawa ai mana ta saka kuka sultan ya rike ta ya dago ya kalli farida je ki hada kayanta farida ta fice da sauri sultan ya koma ya zauna da aimana akan cinyarsa yanzu kaka ta rasu sultan ya zaunar da ita yana saurin zuwa ya kara so musu wayoyinsu da suka bari a daki kira zai yi sai kawai ya ga sakon ya sauke a jir zuciya aimana ta share hawayenta Allah sarki kaka Allah ya saka ki a aljanna madaukakiya Allah ya tabbatar miki da ayyukan alkhairinki ta yi maganar tana kuka sultan ya goge mata hawaye yana bata ta hakuri sai da ya ga ta daidaita kafin ya miƙe yana haɗa kaya ya zo yana saka mata alkyabba a saman kayanta lokacin mutanen gidan suka fara shigowa kimfiya ummi ne ta rinka bawa aimana hakuri sultan ya fice don jiran fitowarta aimana ta ya fita shiga mota suka fice tabbas masarautar biliyan ta girgiza da rashin kaka da aka yi sultan kansa ya ji mutuwar balle wanda suka taso tare da ita kirkinta tare da soyayya ta nuna a gare shi hakan ya sa shi kanshi gaisuwa kake mishi sultan bai kwana ba ya bar aimana a nan ya tafi ranar kwanaki uku ya zo har da mutanen masarauta da mai martaba kanshi aka yi addu'a da shi ya so tafiya da ita amma ta ce ya bar ta zuwa kwanaki bakwai Aida ce ta shigo bangaren shi cikin sanyin jiki da rashin walwala ta gaida shi Sultan ya dago yana sakin fuskarsa tare da faɗin ko Gimbiya na da wata bukata shiru tai tana hawaye Sultan ya riko hannunta ya zaunar da ita faɗa min me ya faru me yasa ka hana ni zuwa gaisuwa ga Gimbiya Aimana Sultan ya kawar da kansa haka kawai dan ba na so na bar gidan ba kowa yanzu kenan ni na zama mai mai tsaron gida Sultan ya miƙe ya ɗauki butar shayi ya tsiyaya a kofi ya fara sha ba tare da ya bata amsa ba Aida ta kalle shi kenan bani da amsa sultan na zama mai tsaron gida kenan sultan ya miƙe ya bar mata wajen aida ta saka wani irin kuka mai zuma zuciya tare da na sani tabbas ta san sultan adalci kawai yake yi a tsakaninsu amma baya santa ta miƙe ta bar ɓangaren. ranar kwana bakwai ta rasuwar kaka sultan ya kuma shiryawa ya tafi dawo da aimana ya ji daɗin ganin ta samu dakewa hakan ya ɗan kwantar masa da hankali baba harun har mota ya rako su yana musu fatan sauka lafiya aimana kanta ta ga sauyi ga mutanen gidan musamman ma matan gidan wanda suka nuna kulawa a kanta washe gari ranar da aimana ta dawo ai da ta aika jakadiya don gano mata ko aimana tana tare da sultan jakadiya ta sanar da ita suna zaune a falo ne sultan yana wa aimana dariyar hancinta da ya yi babba Aimana ta ce wai ni yaron nan ko hanci na zai anshe ne Sultan ya ce ki kira Rukayya ki tambaye ta. Dariya ta yi wannan lokacin ko waya zai amsa haifuwar. Zan iya aina ga yadda ta yi haifuwar Annur. Dariya suka saka Aimana ta ce ina fa ka gani kai da ka dukar da kanka. Ko ka gani ma ka manta. Ya kamo hannunta yana matsawa. Tsaya fa ki ji kalar rukan da kika yi min lokacin. Ya kama hannunta ya matse da karfi har yana cije laba. har yana cije labba Ai mana ta saka kara tana dariya Sultan yana rike da hannun yana dariya Ai da ta yi saurin turo kofa tare da sallama ta sauke idanuwanta akan fuskokinsu. su kowanne ya dauke da dariya ga mana da ke kokarin fusge hannunta ganin ai da ya saka su daidaita nutsuwar cikin sanyin jiki ta shigo mana ta yi saurin faɗan barka da shigowa Gimbiya barkanku da hutawa ta faɗa tana kallon Sultan da ya harɗe hannuwan shi a Ai Aimana ce ta amsa Aida ta kalli Sultan barka da safiya kin tashi lafiya Aida da ta samarwa kanta mazauni tare da kallon Aimana Gimbiya da fatan kin dawo lafiya ya kuma karin hakuri Allah ya mata rahama ta faɗa tana dukar da kai Sultan ya yi sauran kallon Aida jin kalamanta ga Aimana Aimana ta saki fuska tana faɗi lafiya lau alhamdulillah mun gode wa Allah ki yi hakuri rashin zuwa na har gida na so zuwa amma Sultan ya hana ni ba komai Gimbiya ina kai rat. Aida bata yi magana ba ta miƙe ta koma kusa da Aimana ta kama hannuwanta duka biyu ina neman gafarar ki Aimana akan duk wani abubuwa da na aikata miki dan Allah ki yafe mu cikin sauri sultan yake kallon su Aimana ta juya tana kallon sultan tabbas ko ba a faɗa musu ba Aida ta nuna alamar ta nuna alamar abin da ta yi ta yi nadamar abin da ta yi mana ta riko hannunta Habakin biya dai na biya dai na wannan maganar kar na kuma ji ni ban saka kowa a zuciyata ba na yafe miki kima ma ki yafe mu cikin sauri sultan ya mike tsaye Aida ta ce na gode. ni baki mun komai ba suka rungume juna ai mana ta dago ta tana kallanta ai da ta fara mata murmushi ta kara kankame ta sultan ya dauki idan shi akan su wani dadi yana ratsa zuciyar shi ya rufe idanuwan shi yana sauke ajiyar zuciya ji an rike kafafuwan shi ya bude ido tare da kallanta ta haɗa kanta da kafafuwan shi tana kuka na san kana aiko na san kana aikata afuwa afuwa ga mutanen karkashinka duk da ban kasance daga jikin bayi masu kananan laifuka ba ina neman gafararka akan abin da na aikata gare ka da kuma ahalinka sultan ya kara matsowa daga inda yake ai mana ko wani tausayin ai da ya shige ta na san ban cancanci zama matarka ba sultan na san baka sona kai wa mai martaba biyayya ne akan aure na bayan hakan bana tunanin zaka iya tarayyar aure tare da ni sultan wannan dalili ne sa na karɓar layu daga hannun waziri na saka a makwancinka hakan yasa ka iya tarawa da ni a daren farkon wata iriyar tsawa sultan ya daka mata tare da saka kafar shi ya janye kafarsa gaban shi yana wani irin lugude kamar kirjin su zai tsage zuciyar shi ta fito ai da ta ja baya tana kuka ai mana lokacin ta tsorata ga tashin hankali da take tare da shi ai da ta ci gaba dama na sani sultan na san laifuka na ba za su samu afuwa ba hakan yasa ba zan iya jere su ba sai dai ina mai neman afuwa a tare da alfarma a gare ka ai ma ta durkusa a gaban shi tana faɗin aida na sani sultan ya yafe miki ai mana sultan ya kira sunanta Aida ta fashe da kuka, mana ta sun koyar da kanta tare da faɗin lalle lamarin mai girma ne, sai dai babu wani laifin da babu afuwa akan shi Sultan. Aida ta yi laifi kuma ta tuba. ta amshi tubanta ai da rike ai mana ke din ta daban ce ai mana kina da halin kirki tabbas ke ce mata ta gari a wajen sultan ke ce zaki zama uwa ga yaransa ta miƙe ta nufi sultan yafiyarka nake nema ba don son ƙara kasancewa tare da kai ba ka gafarce ni tai maganar tana nufar kan tebul ɗin shi da ta ɗauko takarda da abin rubutu wannan shine hukunci na babu amfanin zamana da kai babu amfanin zaman nagari da mugu Don Allah ka rubuta min sa ai mana yi sauran tararta tana fuske takardar tare da yin wurgi da ita waye ce miki sultan baya sanki ki ke fa jininsa ce ki manta akwai jininki da yake yawo a cikin jikinsa san babu rabuwa tsakaninku sultan ya yafe miki aida sultan ya fara yi wa aimana wani kallo wanda lokacin yanayinta ya fara sauyawa zuwa salon kishi ta danne ne kawai aimana ta kalli sultan ka ce wani abu mana sultan shiru na wani lokaci kafin ya ce duk hukuncin da kika zartar yayi ai mana na yafe wa aida amma tun da tana bukatar sa cikin sauri ai mana ta rike shi tana saka hannu a bakin shi aida ta miƙe tana rike ai mana ki bar shi yayi na cancanta da haka ai tana ai roƙon shi aida tana janye ta suka koma kokari akan shi kowanne da kuka a tare da shi aida ta ce me yasa zaki zaɓi zama da zama da ni ina cutar da ku ai mana ta tura Aida tana roƙon Sultan da ke shirin ɗaukar biro. Aida ta fizge da Sultan yayi saurin rike mana da ke shirin faɗawa kan kujera. ai da ta tsaya kallon su Sultan ya zaunar da ita. Kin ga abin da kike shirin jawo kanki? Ba ki ganin abin da ke jikinki? Me yana ki anan Aida? Mata ta ce. Ikonta a na yake. Dole na zartar da hukuncin da na ga dama. ya yi maganar cikin tsawa da zafin zuciya aimana tana jin abin da ya ce da abin da yake shirin yi ta miƙe da sauri tana gudu gudu ai da ta bi ta da kallo tana saurin binta wajen gimbiya umi ta nufa aka sanar da ita tana sashin mai martaba da gudunta ta tura kofar tana numfashi da karfi tare da dafa kugunta ta zube gaban mai martaba da gimbiya ummi da ke kokarin tarar da lafiya gimbiya aimana ta zauna a kasa da bas tana aza hannunta a mararta sultan sultan ne yake shirin sakin aida dan Allah mai martaba ku dakatar da shi gaba ɗaya suka bi ta da kallo gimbiya ummi ta jinjina kai mai martaba ya jima kafin ya iya daga baki ina sultan din yana ɓangarensa. sa mai martaba ya sabi babbar riga yana ficewa ai mana tayi kokarin dafa kasa dan ta miƙe amma ta kasa gimbiya ummi ta kama ta tana dago ta ai mana ta ci jalabe tana dafa kasan malarta cikin sauri ta koma kasa gimbiya ummi ta yi saurin kamo ta tabbas gimbiya ummi ta gane ina kudace ce hakan yasa tana fada kin magani da ita Jakadiya tana bin su Farida ta taimaka ai mana ta zauna ita kanta tana jin yanayin nakuda Farida ta ji ta kwaso kaya sai dai kafin ta dawo ai mana ta haifu. ta samu ɗiya mace mai martaba ya ci karo da Aida ya tusa ta gaba zuwa wajen Sultan yana tsaye yana wuce faɗan me mai martaba ya fara yi mishi Sultan ya ya zai fara magana Jakadiya ta riko ta riko ta turo kofa tana rangada guda mai martaba ya kalle ta yana kallon tana nufo gaban sultan tare da faɗin Allah ya ja kwanakin sultan gimbiya ai mana. ta sauka lafiya an samu mace ba sultan ba ta mai martaba sai da yi mamaki ya ce ta haifu kwarai kuwa sultan ya fara murmushi yana mikewa tsaye ai da ta mike tana ficewa daga ɗakin ta nufi ɗakin shan magani sultan ɗauki alkebbar sai yana sakawa a tare suka na ɗakin da mai martaba cikin mamaki gaba ɗaya matan gidan suna wajen mama kuwa tana gefen aida da ke rike da jariri Gogo tana gefen Gimbiya, omi Gimbiya mai gado ko tana cikin ɗaki ana gyara wajen. Ganin Sultan hakan yasa duk suka miki ana mishi sanar da zuwa Sultan ya zauna kusa da mai martaba. Aida ta yi saurin nufarsa ta durkusa gaban shi tana aza mishi jaririyar da ke hannunta Sultan ya riƙe hannun Aida tare da na jaririyar ya kalli mama ya ce mama zo ki ga yarinyar tawa tana kama zo ki kalli yarinyar da ba ta yi kama na kamar ta ɗauko mahaifiyarta Aida ta bi shi da kallo Aimana tana jiyo su kasancewar tana fitowa daga cikin ɗakin haifar ta kimtsa jikinta ta saka doguwar rigar atamfa ta rufa da ɗan kwalin. ta nufe su tana niyyar durƙusawa da tana janye hannuwanta ta riƙe Aimana tana zaunar da ita a gefen sultan Aimana ta zauna ai da ta koma ta durƙusa a gaban shi ta saka hannu tana shafa kan jaririyar kowa na wajen yana mamaki sultan ya ce mama baki ji sultan yana tambaya ba mama ta yi dariya yarinyar ta ɗauko gimbiya Aida Aida ta aza kanta akan gwiwar Sultan tana hawaye. Aimana ta dago tana Aimana ta dago komai ya wuce Gimbiya mu fuskanci wata sabuwar rayuwa. Ki daga kai ki kalli yarinyar ki har ta fara hada ido da ke kina kuka. Sultan ya saka hannun shi ya dafa kafar Aimana yana shafawa alamar kulawa sai dai kanshi yana kan fuskar jaririyar da yake yiwa wa addu'o'i. Aimana ta kanta saman kafar shi. Mai martaba da ke zaune ɗaya gefen ya miƙe yana murmushi ya kama hannun Aida ya zonar da ita suka saka sultan a tsakiya inar ai da kanta shara kwalla take har lokacin sultan yana shafar fuskar aimana ya juya yana duba mai martaba aka ce ai ya fice gimbiya umme ce ta ce dole ya fice ai rashin karar ta yi yawa an hana shi ya ga amaryar shi dariya aka saka jakadiya ta ce da kaina zan kai mishi ita Allah ya ja kwanakin ki sultan ya kalle goggo ya ce ta ɗauki jaririyar ya koma hannun aida ta aimana yana mikewa tsaye sai dai ita ma aimana da kyal mike tana daidaita nutsuwarta ya dafa su dukansu biyan zan shiga ciki sauka lafiya aka fara yi mishi wani sanyi ya ziyarci aida ko ba koma yau sultan ya yafe mata sannan ya kamanta daidaita da aimana ya fara tako kenan jakadiya ta ce Allah ya kara lafiya uban gidan talakawa barka da samun karuwa takawa murmushi yayi ya kalle ta tare da faɗin ki matsawa ta yi tana durƙusawa Allah ya kara tsawarai aida ta yi tattaki tare da faɗin ki zuwa ranar taron suna Jakadiya ta kalle ta, mana ta yi murmushi ta ko ta kara ita ce, "Da girman rawaninka." Ya gane nufin Jakadiya kenan ta yarda da maganar Aida ba. Hakan ya sa ya dan juyo tare da faɗin baki ji abin da Gimbiya ta zartar ba. Ya ce waye Jakadiya ta miƙe tana faɗin abin ne ba sabon ba barawo da mara ba. Mama daga gefe ta gumtse dariya Jakadiya ta yi saurin gyaran kalamanta ta hanyar faɗin, "Kun san uwar masu gida da sancin kaso biyu." Ai mana ta juya tana kallon Hajiya mai gado da ke faɗin, kaso dubu zaki samu a wannan ranar kowa na wajen yayi murna ai mana ta zauna tana ajiyar zuciya Ai da ta fice don kawo mata ruwan shayi da madara haka aka sha zaman jego ai da ta nuna kulawar ta sosai tare da hidima ga ai mana. ranar suna yarinya ta ci sunan gimbiya mai gado murna a wajen Yarima Saifu ba a magana duk da sai da Sultan ya shawo kan ai mana, dan ita ta so a ce sunan gimbiya Ummi ne aka saka wa yarinyar taron suna an yi shi kamar yadda suka saba ta hanyar gudanar da shagulgulan gargajiya da kiɗe-kiɗe kaya ta kota ina kawo ai mana da jaririyarta ake da ake ai da kanta ta kawo akwatin kayan jaririyar an bayar da kyaututtuka ga bayi da kuyangin gidan aimana ta girma majakadiya da kyaututtukan girma haka sultan da aida da yamma lis ana farfajiyar gidan ana cin abinci tare da kallon masu kiɗan mutanen biliyan wannan lokacin sun fi kowa farin ciki ganin aimana ta samu zama daram a gidan tana zaune ta aika kiran Farida sai ga Farida ta taho rike da annur a hannunta yana mata rigimar zai ci abinci ta durkusa a gaban Aimana Aimana ta kalle ta tun ɗazu nake duba ki Allah ya taimake ki ina tare da annur ne Aimana ta yi dariya ta kama hannun annur tana faɗin Aisha je ki bashi abinci me yasa ba ni ba ko na yi laifi ne Allah ya wuce zuciyar gimbiyar sultan ajiyar zuciya Aimana ta yi alkawarin da na yi miki alkawari kuma kwarai da gaske Farida ta kara matsowa tana son sanin abin da ya faru Farida na jin dadin zama da ke da kuma kulawa Farida na ji daɗin zama da ke da kuma kulawar da na samu daga gare ki na miki alkawarin yan take kamar kowane da a yau ina mai sanar da ke na yan take kafin daga cikin bayi gaba ɗaya mutanen wajen aka maido da hankali kan su, Farida da me tana riko tana riko mana da murnar ta sai kuma ta fashe da kuka dan Allah kar ki mun haka biya. tabbas na na yanta ki Farida kin cancanta zaki tafi tushen ki ki rayuwa kamar kowane da da aka haifa Allah ya taimake ki kin kiran kiran Aimana aka zoyi hakan ya sa ta miƙe tana daga kafadar Farida ta bar wajen gaba ɗaya mutanen wajen aka hawo ta yi Farida murna sauran ku yanki suna ji dama a ce su ne suka samu 'yanci 'yancin kansu da daddare sultan yana zaune aimana ta zo mishi da maganar farida duk da ya ci labarin amma bai nuna mata ba ya kalle ta hukuncin da kika yi yayi nagode Allah shi taimake ka yanzu kin zauna da ita kin ji yaushe za ta shirya tafiyar ta farida ce a'a ta miƙe ta sa aka kira farida farida ta durkusa ta gaishe da sultan cikin girmamawa kamar kowane lokaci sultan ya ce muna son shirya miki kayan tafiyarki muna son mu san lokacin dan shiri akan haka farida matsawa gaban sultan tai tana mai zubar da hawaye Allah ya taimake ka ina mai godiya da karramawar gimbiya da kuma kai kanka amma sun na samu yanci a lokacin da bana jin zai min amfani bani da wajen zuwa da ya wuce zama a nan ita kanta gimbiya ta sani tun kakanni na a Darul Biliyam suke ko na ta tarkaya na ban san ko ina ba sai Darul Biliyam ina mai roƙon alfarma na ci gaba da zama da ku kamar yadda kuke a yanzu Sultan Ejin na kai ya kalli Aimana a canja wa Farida ɗaki daga bangaren bayin da aka yanta za ta zauna da mu har ta samu miji ta yi aure za a yi kamar yadda ka ce Allah ya baka nasara Farida ta yi godiya ta fice Sultan ya kalli Aimana yana faɗin zo in ji me ya gajiyar min da gimbiya ta. yar dariya ta yi tana komawa gefen shi gajiya ce kawai Sultan ya ce mu je ciki na duba ki Allah sarki rayuwarsu gwanin burgewa a gidan kowa yana fatan dorewar hakan har rayuwar rayuwarsu waziri ko ya sadakas lafiya ta yi mishi nisa amma duk da haka Sultan ya shirya tafiya da shi Saudiya ganin likita aida kuwa yanzu ta dan fara samun sauki Sultan ya kwatanta janta a jikin shi sai dai fa Aimana tana da babban mazaunin da babu wata mace da ta isa hawa matsayin Aimana ta ci gaba da gudanar da mulkin sarautar ta ya zama komai a yi sai da izininta ai da kanta tana shakkunta tare da bata girmanta ta hanyar tuntubar ta koda kuwa wani abin sultan ne ya ce ai Intisar shine sunan da ake kiran yarinyar Aimana ta fara girma sosai abinta Rukayya ma sun gana sosai da Aimana ta ji daɗin ganin su Sultan ya mata kayan arziki ta tafi Tara shi. Ya shigo ɗakin a hargitse yana jefar da alkyabbar shi ya dafa kanshi yana kallon Aimana da ke shirin tashi tana faɗin barka da shigowa Allah ya taimake ka. Kai kawo ya fara yi Aimana ta bi shi yana riko shi me yake faruwa ya tsaya yana fuskantar ta. Ko kai ma ya faru komai ma ya faru Aimana akwai sarakuna da bana iya kalla na yi musu gardama akan alfarmar da za su nema a wajena. ka sanar da ni sultan hankalina ya tashi fa saboda ana ganin ina da sarauta shine dalilin da zai sa a bani mata da ban shirya aura ba me yasa kafin ya ida wani abu ya toka da zuciyar Aimana ta sa hannu tana dafa kirjinta tana zare idanuwanta ta fara ja baya tana kada kanta me ya ke nufi sultan ta yi magana tana yin baya ta dafa kujera jin yadda kanta ya fara jujjuya mata sultan ya matsa gabanta ki kwantar da hankalinki hakan ba yana nufin kunnuwanta ta toshe da kunnuwanta bana jin bana son ji sultan bana son ji bana son iya ji wallahi ta yaya ta yi magana da suka sab ta yi magana tana kuka sultan ya nufe ta cikin sauri ya riƙe ki bari na ida sanar da ke za ta yi magana ya ce yarinyar da kanta ta sanar da ni na je na faɗa wa mai martaba bana na son aurenta ni ma na sanar da ita je ta sanar da shi ba na son aure kin ji dai inda muka tsaya yayi maganar yana dariya da sauri ai mana ta dago ta kalle shi ya ce haba yanzu ashe hankalinki zai tashi akan aure na dariya ta fara tana saka hannu don goge hawayenta Allah ya baka nasara na ji babu daɗi ya jawo ta jikin shi ke da aka yi wa kishiya tun kafin ki san waye sultan din to me zai tashi hankalinki a yanzu ta yi dariya saboda yanzu na san sultan din shi yasa shafa kanta yana faɗin ni fa sarki ne zan iya mata hudu har da wasu kari idan ina bukata ai mana za ta janye jikinta sultan ya matse ta gab yana mayar da sassanyar ajiyar zuciya na gode wa Allah da ya baki na gode wa Allah da ya bani mata kamar ki mana, ta saka hannu ta kewaye shi tare da sumbatar shi sultan ya kankame da sosai yana jin kwanciyar hankali yana ratsa shi alhamdulillah alhamdulillah tammad bihamdillah karshe kenan karshe